وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي حدوى أولا يمشي ترانا ثلاثة در الله ربا يومنا ashirin da biyu ga watan Muharram hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara takwas. wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai shekara ta da shida, cikin rahaman Allah da kaddarawansa mun sake haduwa a wannan masallaci ne albarka na ummina Aisha da ke layin Alhaji Bello Abdullahi Allah ya kara masa lafiya da imani da tsawon kwana da ke nan unguwar Dosa cikin karamar hukumar Kaduna ta Arewa da ke jihar Kaduna tarayyar Najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka wa ridwanun min Allah akbar kuma yardan Allah shine ita ce fiye da komai wanda wannan shine darasi na takwas daga farkon fara karatun littafin zuwa yau a wancan ranar lahadi mala ya ɗauko mana gaban magana akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace khairun nasi qarni mafi alkhairin mutane su ne mutanen da suka rayu a ƙarni na wanda malam ya shimfiɗa a kan falalan sahabbai a gaba ɗaya da kuma falalan su a ɗaiɗaikunsu mun karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad wanda malam Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin silsilata hadisi sahiha wanda manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa Abubakar da Umar radiyallahu anhuma su ne shugabannin dattawan gidan aljanna kuma tun daga farkon wannan al'umma har zuwa ta, matuƙar ka cire annabawa da manzanni to haka ma da ya gangaro har ya kawo wurin jaruntan sahabbai da yakin da suka je na yakin uhud idan ba ku manta ba ina wannan shimfiɗan saboda gaban da za mu tashi akwai buƙatar a yi a ɗaura tunaninmu da previous knowledge in masu fitness and plan ko ya zamto an matso da abin da yake baya don a fahimcin da za mu tashi da kyau kunkuntuna gaba ta ƙarshe shine gaban yakin Uhud da suka je aka ji motsin su rauni kafiran mushrikai sun juya sun kama hanyar Makka su kuma sun juyo za su yi Madina sun iso asalin wani wuri da ake kira da suna Hamra'ul Asad sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kuwa cewa kowa ya juya a duka farai zuwa asalin wato garin ma hanyar Makka a bisu a yaƙe su to anan muka karanta inda Allah ta'ala ya saukar da faɗinsa wasu sun rinka tsorata su a kan cewa ai mutanen maka sun tara muku rundunoni ku ji tsoronsu suka ce Allah shi ne wanda yake hasbunallahu Allah shi ne ya wadace mu wa ni'mal wakil kuma madalla da Allah abun dogaro Allah ya shaida cewa sun dawo da ni'imomi masu tarin yawa to karkashin wannan gaban ne yau zamu daura malai ke cewa qala ahlul ilmi malamai suka ce fazu bi ajri ghazwatin kamila kun ga aida suka bi kafiran ba su kai gare su ba tunda sun tsere su kafiran da suka juya mushrikai din kuma shi juya wanda suka yi suka yi manab sallallahu alaihi wasallama da'a ai ba ƙara wani yakin ba bayan na Uhud din ba ma sai ce fazu bi ajri ghazwatin kamila sai suka rabauta da ladan yaki cikakken lada duk da ba su cimma kafiran ba amma kuma an ba su cikakken lada ma annahum lam yalqaw aduwahum tare da cewa ba haɗu da makiyan nasu da annabi sallallahu alaihi wa ya ce a juya a bisu ba bal alƙallahu fi alladhina ladina ar ru'ab saboda a sakamakon juya wanda suka yi suka bi su din, sai Allah ya jefa tsoro da razani a cikin zukatan wanda suka kafirta su kafiran da aka bi din kenan fafarru sai suka tsere ila makka zuwa garin makka Mun na, suna rusassu wanda ba ci nasara a yakinsu ba kaga su sun gudu sahabbai kuma sun samu ladan cewa sun yi yakin tunda sun bi su kuma sun yi ninya kuma dama innamal a'mal niyyati wa innama kulli imri'in ma nawa malai cewa fiye ka haka sulhul hudaybiya kaman haka abin yake inda zamu duba a cikin abin da ya faru a sulhul hudaybiya da aka yi a wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wa sallama ashabahu manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kirayi sahabbansa wa baya'ahum kuma yayi musu chaffa tahta shajarati a karkashin bishiya wannan mubaya'a shine maza sukan zo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mika hannunsa mai albarka sai shi ma mutum ya dora hannunsa na baya na dama ba na baya ba na dama kuskure ne akan hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ce ba ya'naka ala sam'i wa ta'a zan bi ka nayi maka chaffa na karba ala sam'i duk abin da zaka faɗa nan saurara wa ta'a kuma na yadda da dadi ba dadi zan maka biyayya ba abin da zai hana in ma Waljihadi wal jihad fi sabilillah kuma za a yi faɗi tashi a gogoriyo da ni in ta kama jihadi ta bige ni in bige ka za a yi shi tare da ni a wurin ɗaukar kalmar Allah wannan su kulli musulmin sannan kuma zan yi ma duk wani musulmi nasiha saboda ya zo bi da'awar da ka zo da shi bi ma'ana zan yi da'awa kun fahimci wannan su kuma mata nuni suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaisa da mata waɗanda Allah bai halatta gaisawan shi da su ba ina fata mun fahimci wannan to wannan shi tace mubaya'a sun masa wannan mubaya'a ga kashin wannan shajaratul ridwan haka ake kiranta bishiyar da Allah ya shelanta yaddansa da mu'mini a ƙarƙashinta, shi ne Allah ya kawo cikin suratul fath laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka mene tahta ash-shajarati ne nan ya kawo yayin da suke maka a ƙarƙashin bishiya a lokacin sayyidina Usman ma baya nan kuma har aka kawo rade radin cewa an kashe sayyidina Usman Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko hannunsa tagu ya daura yake ga hannun Usman kuma inda dai falalan sahabbai ake fada ya kamata mu kawo wannan yace ga kuma hannun Usman shi ma ya bi ni to yanzu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilce shi ya sa hannunsa yace hannunsa ne ina hukuncin mai zagin sa kuma akwai matsala babba ko malam kabiru to inda za ku gane addini ake yi ba wani abun ba wannan bishiyan tana nan har sayyidina Abubakar ya gama abin nan din sa ya sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana ya zo zai wuce sai ga mutane sun lanta taru karkashinta kaman ana ciniki ne ko me ah, ya me tara mutane a nan wurin aka ce ai ka san bishiyar da kan radiyallahu ce yace ku da ko gatari yace ba ko eh mana yace ba komai ba bace face bishiya aikin ne mutum ba itacen ba da Allah ku tashi ya ya fara tsaranta yace a karisa ta aka cire ta saboda duk in ka cire zuciyar mutum daga Allah ka lika shi da wani abu ka wahalshe shi wahalan banza zai sha duk inda za a dawo zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa annal kafirina la maula lahum in dai jibinta ne da taimako da auren Allah ake nema in Allah ya jibinci al'amarin ka shi ya san yanda zai taimake ka in tansurullaha yansurkum ai in kuka taimaki addinin Allah ku zai taimake ku kuma taimakon addinin ma taimakon kai ne saboda ko kai ko baka yi ba wallahu mutimmu nurihi walau kari halkafirun walau kari halmushrikun addinin nan sai ya cika da kin meki da san me so don haka in ka shiga aka yi da kai ka gode ma Allah Allah ka sa muna cikin wanda za a yi da su don tsarkin sunayenka wa kanu yaziduna ala alfin waɗannan mushrikan da suka juya suka gudu ba adadin su ya keta ya tsallake alfin adadi dubu wa arba'a da ɗari hudu sun fi dubu ɗaya da ɗari hudu adadinsu baya a kuma alal a afwan wa kanu su sahabbai ne a sheku ya kuri wa kanu yaziduna ala alfin yawan sahabbai ya fi dubu ɗaya da ɗari hudu kunga a wannan riwaya kenan ma baya ahum wanda sun yi ma'anar sallallahu alaihi wasallama cappa da alkawari alal kitali akan cewa za su yaƙi ko da za su rasa raun hatta maut ba za su dena ba inda shi yace ayi wallahi har sai in sun mutu sannan za su dena mu ma Allah ka dora mu akan wannan tafarki fa baya'uhu jami'an sahabban nan suka yi masa mubaya'a gaba ɗayansu ma taraddada minhum ahadun ba ko ɗayansu da ya nuna alaman shakka na cewa kai bari dan in yi tunani akwai fa yara ƙanana wa zai wa zai kula da su Allah zai kula da su ubangijin da ya kula da kai baka da kawai shi zai kula da su ba tare da iyawanka ko kana rayan ma shi ke kula da su ba kai ba saboda an ka ga ɗawainiyar da Allah yake yi da su ka san ba karfin ba bane ba iyawanka ba ne ba ikonka ba ne to wa ma'anin taha haƙula imin tilkal bai a tilazima waɗannan sahabbai ba su gama yin mubaya'a ga manzala sallallahu alaihi wasallam ba wannan mubaya'a mai girma ba su daga ƙarewansu ga yin wannan mubaya'a suna kammala yi masa mubaya'a illa na zalallahu subhanahu wa ta'ala kawai sai ga Allah ya saukar da aya yana cewa laqad radiyallahu anil mu'minin Allahu akbar Shi kenan kasuwan fa ta riba kuma wallahi ku ji wani abu so ɗaya fa Allah ke yarda da mutum rana ɗaya ne kawai akwai lokacin da gabar da kana dacewa ce ya yarda an gama kila an riga an yarda da kai kila yanzu kila gobe ne an jima to ka rike addini ta mau saboda baka san ran yaushe ba abin da kake tunani babba ne ma sai ka gaba a shi ba ne. abin da kake tunani ba babba bane sai kaga kuma a shi Allah yarda dai. ba ka ga karuwa ta shayar da kare ruwa Allah yarda da ita ba ai da za a tambaye ka sai ka ce sai ta koma islamiyya sai ta sa sai ta kaza sai ta san tauhidi sai kaza ko to amma Allah ya ce ya yafe mata ba kuma wanda ya sai ta da wannan yafiyan nan subhanahu wa ta'ala mu ma Allah ka yafe mana Allah ta'ala ce laqad radiyallahu 'anil mu'minin haqiqa Allah ya yarda ga mu'minai su waye wannan mu'minan ni kai su waye kenan sanda ayan nan ta sauka su waye muminai you buy wani da yace ai annabin ne muminin to yace if you bayi unaka yayin da suke maka mubaya ashe shi daban masu yi mubaya an ba. <laughs> to su waye yan for class a wannan ayar dole mu ce sabai in ko ba zai ce sabai ba sai dai ban kaura ya jahilci shine kawai sai dai ya ƙarya ko ya ban kaura ko ya magana ta jahilci amma zai magana ta ilimi tsantsan ilimi dole da sahabbai ne waɗannan kuma kun san can da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan hadisin da cewa ba wanda ya kai su sayyidina Abubakar da Umar daraja idan aka cira annabawan dukkan al'umma baki ɗaya. daga cikin hikimar shine babu wani annabi da ya koyar da ɗalibai kamar da suka kai adadin na annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan annabi ba wanda ya samu mabiya masu imani tan tagariya irin na sahabbai kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sannan me yasa dole zanto a kula da su kafin addini ya samu saboda su sun yi kuskure kuma an gyara kuskuren kuma sun dauki gyaran kuma sun yi daidai an tabbatar da daidai suka yi saboda haka ciki lafiya baka lafiya addinin wani ya zo yana ta cin abincin sahur har sai da haske ya fito saboda yaji an ce kulu washrabu hatta a lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ko yazo aka ce ba haka ake nufi ba in kun ji bilal ya kira ku ci gaba da cin abinci in kun ji abla ibn ummu maktum ya kira na biyu ku tsayar domin bilal na kira a cikin dare abla ibn ummu maktum yana kira idan alfijir ya bayyana sai suka gane sai suka gyara kun fahimci magana wani daga cikin su yazo ce ba zai taba yin aure ba balle mace ta shagaltar da shi ibada tsantsa wani yace azumi har ummuto kun fahimci magana annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya tara duk duniya saboda majalisan shi duk kai ko a lahira ba majalisa irin tashi in dai mutane za a sa rabbul izza ne kadai mai kowa mai komai to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace su wane ne waɗannan yan zafin kan wanda suka je gida suka tambayi iyalai na ya ibada na yake aka ce musu ina cin abinci ina ajiye azumi kuma ina yin azumin nafila ina yin bacci kuma ina kusantan iyalai ɗaya ya ce to ba aure balle ta shagaltar da ni annabi ma kenan shi tun da ya 50-50 to mu 100 saboda mu ba mu kai shi daraja ba ka san imani ya harba ba ilimi ɓannaki <laughs> amma in ya harba sai aka yi sa mai siyarin ilimi sai ka ga abin asin da asin ka duba ku gani ku kalli duk malaman sunan da kuka sani a ƙasar nan da ma duniya baki ɗaya shekaru na danne su amma suna ƙara kyau da da'awar haka za ku gani duk malamin sunna haka ne tsufa na hawan shi yana kyau ilimin na ƙara masa kyau da da'awar tana ƙara ɗauka abin da ya kamata amma sakamakon abin da ba shi ba an ba wani duniya yana jin cewa bai cin baurin mutuwa bai da kyau da ya fatan ya mutu bai jin daɗi komai na rayuwa na rantsai da Allah malamin sunna ba zai maka wannan maganan ba yana cikin haddasana haddasana to ina bakin ciki ai la khawfun alaihim wala hum yahzanun to wannan ku zo mu tafi Allah ta'ala ce in yubayi'unaka yayin da suke maka mubai'a tahta shajarati karkashin itaciya fa'alima ma fi qulubihim dan Allah ku kiyaye nan fa'alima ma fi qulubihim to Allah ya san abin da ke zukatansu sharri ne a zuciyansu wani zai iya cewa ai abin da Allah ya sani din sharri ne da gummunan manufansu sai ce fa anzala sakinata alaihim sai ya saukar da natsuwa a kansu in sharri ne zai saukar musu da natsuwa ke nan, shi Shi ya sa duk wanda zai addinin shi a gaskiya bai san addini ba bai san addini ba kuma an cuce ka in aka barka a shi'a an cuce ka an zalunce ka an raba ka da Allah sallallahu alaihi wasallam ɗari bisa ɗari kun yi hannun riga da shi ga shi nan kaje ya ce fa'anzalar sakinata alaihim sai Allah ya saukar da nutsuwa a gare su wa a asabahum fathan ƙariba kuma ya saka musu da buɗi kurkusa menene buɗi kurkusa din inna fatahna laka fathan mubina ba sulhul hudaybiya aka zo ba ana cewa har aka ce su koma ba yanzu ba tun sai gashi sun dawo makan gaba ɗaya ma sai abin da suka ce malam ya ce ai fataha duk da anan ya nuna khaibar ne ai fataha khaibar sai Allah ya buɗe musu khaibara wal maghanim al kathira kuma suka samu ganima ne yawa allati akramahumullah subhanahu wa ta'ala biha wanda Allah madaukake ya karrama su da waɗannan ganimomin wa azfarahum biha kuma yasa suka yi nasara da su ya zamto abu ne wanda suka samu a sanadiyan nasara mu ma Allah ka sa mu nasara duniya da lahira to malai yace haka fa abin yake wa haka za ka tawala as sahaba radiyallahu anhum haka nan matsayin sahabbai ya ci gaba da gudana ya ci gaba da tafiya fil musara'a yanda suke gaggawa su sahabban ba sa bata lokaci li layli ridwanillahi wurin su ga sun samu yardan Allah wurin su ga sun samu mene yardan Allah wato malamin da zaka gane sahabbai duniya ne hadda lahiran ma shine duk fajaraba wani zai ce to a lokacin su ba kuɗi ne wallahi ƙarya kake akwai kuɗi dukiya mai suna dukiya suna da ita amma ba ita ce a gaban su ba inda zaka gane sahabban nan imanin su muzakkarin imani ne namijin imani ka ɗauki tarihin Talha dan Ubaidillah Talha bin Ubaidillah dan kasuwa ne da malamai suka ce ko a zamanin nan ya zo sai an kirga cikin masu kuɗi saboda kadarorin ba wai dirhamomi ba ne gwalagwalai ne ake magana kuma har yanzu suna da daraja har gobe kun fanki magana sai ya zo ya tara dukiya mai tarin yawa in ya dawo daga kasuwa sai kila ko bilal bin rabah ko wani daga cikin sahabbai ya ce da allah zan aje dukiya a kofar gidana zaure kenan ka ji bilungun da saƙon madina ka yi kuwan cewa akwai dukiya a zauren gidan tsalha ɗan ubaidilla inda wanda ke da bukata je ɗiba kaga inda dukiya na zai iya tsole musu ido tsalhan ba zai haka ba zai zama marwaci ɗaya kenan ko sannan da aka kawo dukiyan habban da kansu suke cewa idan wani ya zo ya ɗiba misali lalurarsa ta dubu hamsin ne kuma biliyoyin kuɗi ko miliyoyi aka aje in ya ga wani ya ɗauki dubu talatin sai ce da shi wane ina muku misali ne idan ya ce ya ce da shi wane e ni fa na ɗiba hamsin ne bai su ne iya kaɗai buƙata na kar ga na ɗiba haka ka ɗibi ƙasa da haka ka ɗibi abin da zai ishe ka sai ya ce ni ma abin da zai ishe ni kenan kar in zo in ɗiba wani ya zo daga baya bukatan shi ta fitawa ya zamto ni na ɗauki haƙƙin shi eh kila kai wutan nefa da haya zaka biya da kudin makaranta da abin nan shi kuma wani har magani yana siya inhaler ma ake yake shaka wani insulin yake makan shi allura to shi ya kai matakin da kullun sai ya siya lafiya kullun sai ga to ya dauki wannan yanzu wance je rashin lafiya fada ya mutu aishi kamar shi ya kashe shi Talha dan Ubaidillah sai ya fito sallan asubahi kuma bai sa ai shelan sai da dare kuma me yasa bai biya ba su ba ballanta na yi salfi da kyamara aka ce me yasa ba aka ba su bai ce ba na so gobe in ga wani da wata ni'ima shedan ya ra'ayanta min ni ne na ni'imta shi to gara ma ban san waye ya dauka ba Sai da aka ko gobe na ganka ban san ko kai ne ko ba kai ne ba kai dai dan ce ka je kai shelan na san ka shi ma dan kar in yi da kaina ne zama kamar riya to in ya fito da asubahi sai ga sauran kuɗi ba su kare ba sai fashe da kuka ya ce ya Allah ka san cewa wannan dukiya ba ta haramun ba ne halaliya ta ce kuma na yi haka ne saboda ka taskace mun a wurin karen da zai fi mun amfani fiye da nan gida amma ga shi kuɗi ya ragu ba su kwashe duka ba har asuba ta yi to idan sabai mayun duniya ne za su bar wannan dukiyan idan su mayun duniya ne tsalha zai fitar da wannan dukiyan su ke sa wanda zai zage sai switzerland abin da yake yi is just zero below decimal point insignificant ba abin da zai zagi mutum ba zai cutar da su ba to waɗannan malaki haka al'amari zai ci gaba da ci gaba yana gudana fil musara a ci wurin yin rige-rige lilaini ridwani lahi don su ga sun samu asalin wato yardan Allah kun ga an wasa sa dunkule ko to dole kuma a fitar da gwani malai cewa kun fi hadal babi siddiqul umma radiyallahu an <laughs> manya sun zaka in an tara su kuma gaba ɗayansu su wancan dubu da ɗari hudun da kimani ya ce to mafi alkhairinsu kuma a wannan badin ta geniya zuwa ga samun yardan Allah shine mai gaskiyan wannan al'umman Allah ya ƙara yadda a gare shi waye wannan sai na abubakar wani zai ce wa ya gaya muku Allah ya gaya mana wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana ka gaya mana waye anan wuri ɗaya za mu iya daga kafa wallazi jaa bis wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce malaika jibril wa saddaqa bihi wanda ya gaskata shi wanda ya zo da gaskiyar sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam. wasu ka ce a wallazi ja'a bis sidqi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne zo da wahayi ya koyar wa saddaqa bihi ko kuwa san sayyidina abubakar sannan duk wani sahabi da kuka sani a doran kasan nan a duniyan nan a nan kasa aka mai suna sahabi amma sayyidina abubakar yanda aka sanar da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sama aka ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya masa gata ya ce da shi izya ya ƙulu li sahibihi da haka shi kaɗi aka yi manaɗin sarautar sahabbantaka a cikin mala'iku kafin mutane su shaida don Allah san wanda Allah ke so imani ne ko munafurci to zagin wanda kuma Allah yake so shi kuma munafurci ne ko imani munafurci Allah ya sa a gane a gyara a gane a gyara mala yace walamma zakara annabi sallallahu alaihi wasallam bari ku ji yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe shelanta a cikin sa ya ambaci cewa anna bilalan radiyallahu anhu yu'azzab cewa bilal dan rabah ana yi masa azaba yana gama fada ba tsaya surutu ba in talaka abubakar ne siddiq radiyallahu an sai ko aka ga sayyidina abubakar mai gaskiya in talaka ya tashi ya tafiya bar wurin yana tafiya mai zai faru ishtarahu sai je siya bilal kawai ya ce a siyar masa kuma sun san waye shi baya ta yi suka tsuga ga kuɗi kuma ya biya take lakadan ba ajalan ba wa'ata ƙahu kuma ya mene ya ‘yanta shi saboda ya faranta ma annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ga bilal ta ana masa azaba ko ba a jima ba sai ga annan sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga bilal ah! ya kai kubuta ai ba ma kubuta ba yanzu ɗane shi an baka shi ma abin da kake so to don Allah ku ga wata hikima wanda da masu dukiya za su gane da sun ciyar da addinin nan fiye da tsammanin yanzu bilal bin rabah da sai na abubakar ya yanta shi me aikinsa a musulunci wani aiki rinka manan sallallahu alaihi wasallam mafi sanuwan aikin kiran sallah to yanzu fa duk kiran sallan da bilal yayi har ya mutu sai da abubakar yana da ladan shi wallahi wallahi yana da shi sannan bayan rasuwan bilal duk wani ladani malam kabiru ka ji da kyau duk kiran sallan ka sai kire mu sai sayyidina abubakar da bilal commission saboda sayyidina abubakar ya enta bilal bilal ya zama kiran sallah duk ladan aikin sa na sayyidina abubakar ne duk ladan aikin wanda ya koyi da bilal na bilal da sayyidina abubakar ne malam lada na nan na shiga account din shi fa sakan yanda ka san MTN na samun kuɗi sakan kowane sakan to ka sabai ke samun lada dukkanin su saboda sun dosano alkhairin da aka bi wa taqa sittatan akharin sayyidina abubakar da yaje tar akwai wasu mutane shida da ake azabtar da su tare yace su ma ku yi musu kuɗi nawa suke aka ce biliyan kaza ne ce an biya kulluhum dukkaninsu ya tarar da su na ana yi musu azaba ko ba komai sa lahi an musu azaba ne saboda addinin Allah wa fi lahi, kuma dan neman yardan Allah kawai sai su yanta to bari ku ji tunda dai sayyidina Abubakar ake magana ko kun san ba me sunan sayyidina Usman wani lakabi ake masa bin nurain haske biyu saboda ya aure ɗiyan annabin Allah har biyu ko kun san sayyidina Abubakar ya musuluntar da shi waɗannan al’asharatun mubasharu na Biljanna. mutane goma da aka yi ma'albishir da aljanna tun suna duniya shidda daga cikinsu sai na abubakar dishiyar musuluntar da su Allah ka ƙara yadda a gare shi muje wafihi a sanadiyan sayyidina abubakar ne ma saboda al'amarin na abubakar ne nazala Allah ta'ala aka saukar da wannan ayoyi na cikin suratul lail aya ta 17 zuwa ta 21 Allah ta'ala ya ce wa sayujannabuhal atqa kuma lallai za a nisantar da mafi takawa daga gare ta maganan wuta ake fa ko yasla naran ha me ayan baya allazi yawwa wa anzartukum naran talazza ko la islaha illal ashqa a gaba Allah ya ce wa sayujannabu hal ashqa Allah ya ce zai kuma lallai asalin wato za a nisantar da mafi takawa daga gare ta mafi takawa yana gama wannan aikin Allah ya saukar da wannan ayan alaman Allah ya gama nisanta shi daga azaba ko ta kowace fuska dan ma ku gane shi a duniya ce allazi yu'ti malahu yatazakka wannan wanda yake bayar da dukiyansa yana mai neman tsarkaka Ka kaga ashe fitar da dukiyar yana da wahala shi yasa Allah ya jinjina kuma shi yasa Allah ta'ala duk in zai ce ayi jihadi so da yawa sai ya fara bi amwalikum sannan sai ce me wa anfusikum sai ya fara cewa ku ba da dukiya sannan ce ku bada rayuka saboda in mutum ba zai iya bada dukiya ba ran ma ruwanta zai amma duk wanda iya bada dukiyarsa domin Allah to alaman koransa Allah ya nema zai iya bayarwa fansa ga addinin Allah wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza Allah ta'ala ya ce ba kuwa wani da yayi masa wata ni'ima da za a saka masa akanta ma'ana komai aka yi masa ibn Abubakar ba za iya saka mishi akan wannan dukiyar da ya ciyar na yan bilalu, da mutane shidan da muka ji ba illa a wajhi rabbihi Ala, Allah subhanahu ta'ala ce sai dai dan neman fuskan ubangiji madaukaki dalilin kawai da yasa yake nan bai nemi yardan kowa ba ya san ba wanda zai iya biya masa bukatunsa sai dai don neman tsarkaka tsarkin fuskan ubangiji maɗaukaki Allah ta'ala ce to ya gama nashi ku kuma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku shaida wala sawfa yarda kuma lallai zai yarda da sakamakon da za a bashi ran alkiyama ba yayi nashi ba Allah ce wala sawfa yarda mu kuma zai yarda mun mushi abin da zai san bai yi asara ba yasa Allah ke cewa man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah rance mai kyau ka ba Allah addini eh, dukiya ka ba da lokaci ga addininsa ka ba da karfi ka ba da komai naka wallahi shi Allah shi zai tsara maka yanda zaka rayu cikin aminci wani sharrin fa sai an kubutar da kai sai ka ji labari sai ka riga ka kubuta sannan sai ka ji labari ai abin nufi shine yurdihullahu Allah subhanahu wataala zai yarda da sayyidina Abubakar li'annahu abinda ko zai sa ya da shi din shine saboda shi sara'a yayi gaggawa wa badara kuma bai yi jinkiri ba linaili mardatillahi wurin ganin ya ga ya sami yardan Allah subhanahu wata'ala fa kanat mardatillahi ghayata maqsudihi ta yanda ya kasance yardan Allah shine makuran abin da yake nufi ya ga ya samu wa nihayata matlubihi kuma yardan Allah shine karshen abin da shi yake nema duk abin da ya samu in ba yardan Allah bane to ba a samu abin da ake so ba kuma ba sayyidina abubakar ba ne kadai dukkan sahabbai haka suke na umar radiyallahu anhu lokacin da aka soke shi da wuka a kasan cibiyarsa jini na zuba kun tuna kissan ko har da aka tattaro likitoci akan ya za a yi magani suka ce a basu madara nono ana bayarwa suka ce ya sha sayyidina umar yana sha sai suka ga nonon na zuba ta kasan cibiyarsa sai suka ce da shi ausiya amiral mu'minin ka yi wasiya an riga an yanka uwar hanjinka ba wani maganin da zai aiki saboda ba sojirin da za a yi a wannan lokaci ko a yi tiyata shi ne sai na umar ya yi wasiyoyin da ya suma kafin ya suma kanshi ya ce a aje mai kanshi a ƙasa a kan ƙasa kilan Allah ya ga halin da yake ciki zai ƙara tausaya mishi in aka ɗauki rayuwarsa a haka da ya suma ɗanshi abdullahi bin umar ya ɗauki kan ya ɗora a kan tabarman ciyawa ya gyara masa kwanciya suna ƙoƙarin shawo kan matsalan yana farfadowa sai ga kanshi a kan filo na ciyawa ya ce wa ya sa kulan nan kuma abdullahi ya ce ne ya ce cire na ce maka ku bari allah ya tausaya mu ku cire wannan aka mai da kanshi a kan kuna jin wannan da ya shigo yana kwance sai wani matashi ya shigo yaro ne matashi ya ce da shi ya amiral muminin ka musulunta musuluncin ka ya zama buɗi ga addinin Allah kafin kai ba a iya kaza ba a iya kaza amma da ka shigo musulunci sabai suka samu daman kaza suka yi kaza daga cike ce da shi fatahallahu bikal bilad Allah ya buɗe garuruwan kafirai duk sun dawo karkashin musulunci nasara karkashin ka tarihi na cewa ya buɗe ƙasashen da ba na musulmi ba sun zama na musulmi kimanin guda 24 shine ya faɗi wannan yema sayyidina Umar fatan alkhairi yana gama magana sai sai na umar ya ce da shi kai tsaya haka ya ce tsaya bai gama magana bai ce tsaya haka ya ce saurare ni yana cikin jini ya ce da zan je lahira in haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ko ba zai bani ladan abun da ka faɗa ba ni dai Allah ya ce ba zai mun azaba ba ya ishe ni kun gane saƙon? bayan wannan saurayi wannan magana ya juya sai ya ga wandan shi yana jan ƙasa wandan shi ya wuce idan sawu sai ya ce rudduhu alai ko ce ya dawo ku ki dawo min da shi aka kira shi sai da umar fa ran shi na shirin fita ce da shi irfa saubak daga tufafinka ya wuce idan sawu kar ya ƙasa da idan sawu fa innahu an qali saubik wa atqa li rabbik haka yace mai domin in ka dage yafi tufafinka fi daidai da ya tsaftatu baka zama kazami ba wa atqalir rabbi kuma shine alaman tsoron Allah ka don haka annabin al'umman nan yake wani malami da ya karanta wannan ya fashe da kuka yace ya Umar har a shimfidan mutuwa ta amru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar jini na zuba lahira za a tafi amma kana kokarin jawo mu annabinka mabiya kana umarni da alkhairi kana hani da mummuna to mu fa yanzu da yau mu ma rusa alkhairin muke wani ma zai rusa aikin alkhairi ne don ba shi yi ba ba ta hannun shi abin ya zo ba ba shi Allah ya kaddara ba sai ya lalata abin da al'umma su amfana yi ta sharri da zagon ƙasa da mugunta sharri can kulle can ba daidai ba ne ba daidai ba ne Allah ka shiryar da to shi ne ina ne na gama a kawo ayoyin ko na shiga wancan shafin shi ma na gama wannan radiyallahu anhu Allah ya kare daga sayidina abubakar wa arzaku ya ƙara yadda da shi mala ya ce allahu akbar magana ta girmama faɗinsa allahu akbar a nan wurin sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunnansa idan ya ga wani abu da ya burge shi ko wani abu da ya girmama al'amarinsa ya girmama yakan yi kabbara ya ce Allahu akbar Allah shi ne mafi girma kamar ta hadisin abi waqidin laifi da ke cikin kitabun tauhid ya ce Allahu akbar innaha sunan haka ita ce hanyar to shi ma ya ce Allahu akbar kai jama'a al'amarin Allah ya girmama abun mamaki ku duba ku Allahu akbar mun girmama Allah ne ba dan komai ba face tatwijan li hadal maqam dan ruru da girmama wannan matsayi ko mulki da Allah ya ba sayyidina Abubakar al-sharif wanda yake matsayi mai daraja wal manzilatul aliyya da kuma wanda yake manzauni ne na daukaka allati ja'alaha Allahu lahum wanda Allah ta'ala ya sanya ma waɗannan sahabbai wa hiya ridallahi anhum shine yardan da Allah ta'ala ya ce yayi gidansu kuma mun yi kabbaran nan ne lila ta'ammala saboda mu yi tunani mai zurfi shine at-ta'ammul mu zurfafa tunani kaifa anna Allah subhanahu ta'ala fataha lil umma ila zamanina ila ila zamanina hadha ila an arda wa man alaiha. bi Allah yuzkara sahabiyu illa yuqranu bi dhikrihi addu'a lahu birrida yace domin mu ga yanda Allah fataha lil umma yema wannan al'ummar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bu'i ta hanyar kawo sahabbai ila zamani na hada wannan hanyar ta neman yardan Allah da sahabbai suka faru a kanta ta gangaro har zuwa wannan zamanin namu kai kuma zai ci gaba ila an risallahu al-arda har zuwa lokacin da Allah zai gaje ƙasa ma'ana kowa zai koma ga Allah shine fadin sa inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina mene yurja'un to har zuwa sanda Allah zai gaje kasa wa man alaiha da duk wanda ke kanta shine kullu nafsin za'iqatul maut to za a tai za a ci gaba har zuwa wannan lokaci menene wannan daraja bi Allah yuzkara sahabiyun har fa a tashi duniya ba za a taba ambaton wani sahabi ba illa yuqranu bi zikrihi har sai ka samu a tare da ambaton shi an gwama an hada da addu'a addu'a ulahu tare da yi masa addu'a da an faɗi sahabi sai an hada da yi masa addu'a bin riba da cewa Allah yarda da shi da an ce Abu Huraira sai ku ce mene radiyallahu anhu shine abin da yake nufi ga nan shi yasa ya rubuta a gaba da an ce Salman al-Farisi Abdullahi bin Umar <laughs> to anan kun fadi abdullahi bin umar jabir bin abdullah tsaya na farko radiyallahu anhu na biyu radiyallahu anhuma wanne ne daidai na farko ko na biyu a ku ba amsa ai da hausa nake ustaz na biyu na biyu abdullahi bin umar ko da jabir ɗan abdullahi to me yasa waɗannan aka ce radiyallahu anhu wannan aka ce radiyallahu anhuma saboda duk wanda mahaifin shi ba sahabi bane ba za a ce da radiyallahu anhuma su biyu ba amma duk wanda mahaifin shi sahabi ne sai a ce Allah yarda da su su su biyu da dan da mahaifin Abdullahi dan Umar baban shi ne Umar bin Khattab Jabir ko baban shi shine Abdullahi shi ma sahabi ne an rike wannan yawwa to kuma je fa'ida ce dai kamata a gane shi yasa na tsaya a kanta to yace ba za ta ba ambaton wani sahabi ba sai an hada ambaton shi da yi masa addu'a a gare shi an ce radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi in shi kadai ne hatta innal insan kai ku fa duba ku gani yadda abin ya kai matsayin da har sai da aka kai da inda a ce mutum in saha yi rafkanuwa bi ma'ana ya manta kuna tare da mutum sai ya manta wa zakara sahabiyan sai ya faɗi sunan wani sahabi duna taraddi anhu ba tare da ya ce radiyallahu anhu ba rubama so da yawa sai ka ji nubbiha an faɗakar da shi ka ji an ce radiyallahu anhu <laughs> kun gane abin da yake nufi darajarsa ya kai matakin da da wani musulmi zai kira sunan sahabi bai roƙa masa yardan Allah ba sai ka ji wani yana tunasar da shi yana cewa Allah yarda da shi ƙila sai a ce da mutum lam tatarabba anhu ai baka ce radiyallahu anhu baka manta radiyallahu anhu sahabati ajma'in mala yace ya Allah ka ƙara yadda ga sahabbai gaba ɗayan su wa razaqana mu kuma da ba sahabban ba ya Allah ka azurta mu bi hubbihim sanadiyan soyayyan da muke musu naila ridwanihi mu ma mu samu yardan Allah ai almar'u ma man habba mala yace kai Allahu akbar magana ta girma girmama Allah shine mafi girma ku duba wani darajar sahabbai asbahat du'a'u lahum birrida qarinan li dhikri asma'ihim Allah ya sanya an wayi gare yin addu'a gare su na cewa Allah ya yarda da su shine da ake gwama shi da sunayen su fi kullil azman a dukkan zamunna tun daga kan tabi'ai atba'i tabi'in har yau har a tashi alkiyama bal yace kai ba ma haka ba kulli yaumin a kowace rana min ayyamin musulmin daga cikin ranakun musulmai min tarihin sahaba tun daga tarihin zamanin sahabbai ila yaumina hada har zuwa wannan ranar ta mu ta yau da muke karatun nan ila an yarisa Allahu al kuma har zuwa Allah ya gaje ƙasa wa man alaiha da wanda ke kansa ku taya ni lissafi kam yud'a lis-sahabati bir-ridwan fi kulli yawm a tsammanin ku so nawa za a roƙa masahabbai neman yardan Allah a kowace rana <laughs> akwai da zai iya iyakan cewa babu sai ma ce a huwa alfu marra kuna ganin za a roƙa musu yardan Allah so dubu au alaf ko tauzan dubunnai a ce dubu ɗari au malayin ko kuna ga so miliyoyi la yuhsi zalika illallah ba wanda ya sai kanci adadin roƙa musu yadda Allah da aka yi sai Allah kansa ku duba ku gani na zaka gane ko miliyoyin ya ce mutane nawa ne suke kai ziyara wa kabarin annabi sallallahu alaihi bayan sun je masallacin shi kun gane magana ziyarar da zaka kai din nan mutane ke shiga baqiya kadai su ziyarci sabai su yi musu addu'a mutane nawa suke dawafi suke ambaton sunayen sahabbai ko a umara kadai mutum miliyan nawa ne a lokaci guda suke juya abin yana da yawa wannan fa ɗaya ne ballantana inna abdullahi wasi'a kasar Allah tana da fadi to malai ce wa hadhal fathu alladhi fatahu Allahu ala al-umma wannan budi da Allah subhanahu wataala yi ga wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi Sallam, du'a lis-sahaba wanda budin ita ce yin addu'a ga sahabbai radiyallahu anhu saboda ka ga yanzu misali ɗaya da ka gani kai in ka roki Allah yadda da su kai wane ne zai roƙa maka Allah yadda da kai mala'ika ne haka hadisi ya nuna ya ce ba wani wanda zai roƙa ma ɗan uwansa wani abu na alkhairi a wurin Allah ɗan uwansa musulmi ko da ba sahabi ba in za ka yi wani ɗan uwanka musulmi addu'a shi bai sani ba to Allah ta lafi akwai malakul muwakkal mala'ika inji Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya wakilta shi shi aikinsa kawai shine da ya ji wani yema wani addu'a wancan bai san san da ya masa addu'an ba zai ce amin walaka bi mislin Allah ka amshi addu'an shi kuma ni ma Allah ya umurce ni in roki Allah ya baka kwatankwacin abin ka roka ma wani abin yayi ko bai ba nono. to kaga in kana da wayo yanzu ka tashi kiyamul laili, an jima sai ka ce Allah sa Umar shau Zare ya mutuwar shahada shikenan kai ma sai malaika ce amin kai ma ka samu ko ba ka ba mala Ahmad in an yi saukan tilawan nan a roƙa mana Allah mu cika da kalmar shahada eh ita ce burin mu mafi girma to wannan addu'an da ake masabai bin ridwan ta hanyar samu yaddan Allah wannan fayin addu'an kadai innama hayya'ahu subhanahu wa ta'ala Allah ne ya tsara abin ya zama haka wa wafaqal muslimina lil inayati bihi kuma ya datar da mu musulmai mu kula da roƙa musu yardan Allah dan mu ma mu samu kasan mu wal muhafazati alaihi kuma Allah ya dora mu akan mu kiyaye ba tare da mun yi sakaci da shi ba wannan roƙa musu yardan Allah din da kuka ga Allah ya ba mu dama mu ba komai yasa haka ba face ila'an limakamis sahaba domin Allah ya ƙara ɗaga matsayin sahabbai fi naili ridwanihi wurin samun yardansa Allah ya ƙara ɗagawa da yaɗa matsayinsu malai ce wallahu azza wa jalla idza fataha li ibadihi babu du'a Allah daukin sarki a sunnansa idan ya bude ma li abdi ibadihi ya buɗe ma bayinsa babu du'a kofan addu'a kofan su roke shi futihat lahum abwabur rahma abinda ke biyo baya shine zai bude musu kofar rahama shi yasa an Allah bai san mutun da rahama sai kasa addu'a sai kasa addu'a abu ne zaka daga annuka ce rabbana Allah ce saltuta roka an baka amma sai mu ce fara biye biyan gidan bokaye yaje can yaje can wannan tabewa ne asara ce shi yasa in mutum bai dace ba ko ya samu abin da yake nema sai a ƙara jibga mai wahala har sai ya mutu cikin fushin Allah wani bawan Allah kai ke gina gida na siyarwa yake gina a unguwan na 'yan majalisu wallahi al'azim mai gadin da ke gadin gidan yana gefe ya je ya sai kiye kaza wasu ba su san da mai gadi gidan ba dama za ka gina gidan kai matakin da kake sa kayan da za a iya barna dole za ka sa mai gadi wannan mai gadin ya ga kowanne ya zo da mota abokin kasuwancin wancan fa ya sa ka tona rami aka bizna layoyi da abubuwa muna ka sunan shi kaji tsince nan gwan shanu ba shi ba lokacin ka da na wurin labentis runabout yake aka aka kira wani zo jiki na ce shin malam wani fa ya taho wani ya taho wani ne ce wanda kuka zo ka nuna mai gida shekaran jiya ya fa kawo shi ga gidan ya ji shawarwari ya sa albarka amma su suka dawo suka binne gidan na na yan majalisu wallahi na san wurin wallahi na san wurin suka binne layu malam da abun nan wai na nauyin kasuwa to a ɗauki abin da ya mallaka a ƙara maka ƙarshe kabari za ka an so wata ba da ce shi kenan ba to wannan rashin sannin yardan Allah ne da rashin sannin waye Allah ne shi ne za ka ga ka gama ci an sa ma ɗanta kaza an sa kaza an zuba ma wani a ruwan wanka an zuba ma wani ya tsallaka an ma wani hayaki ya shaka to duk ka gama dai lahira za ka koma to ya kuma magana ka ƙariya magana ta ƙare duk yanda za ka yi kai ƙoƙari Allah yarda da kai in Allah ya yarda da kai cutarwan wani ba zai iso ba lan yusibana illa ma Allahu lana duk abin da kaga ya same ka dama Allah ya kaddara zai same ka ko sun yi ko ba su yi ba kuma in kai mumini ne wannan abin sai ya daga darajar ka Allah ba zai barka haka ba to wannan yana daga cikin abin da ya kamata ɗan uwa mu kula da shi Allah mala ce Allah ya bude yana buɗe ma bai kofan addu'a in ya buɗe musu kofan addu'a to daga nan futihat lahum abwabur rahma zai bude musu kofofin rahama wa su su'lahum kuma ya ba su abin da suka roke shi Allah ka samu na cikin wannan su roke ka kake amsa sai mala yace ba ni na faɗa ba ga Allah ta'ala na ya faɗa cikin suratul ghafir aya ta 60 wa qala rabbukum ud'uni kuma ku yace ku kiraye ni ku roke ni astajib lakum ni Allah zan amsa muku a gaba ya yace ayan in mun ga in za mu karasa ta innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai kun ga ana ya ce ud'uni ko ko kiraye ni sai ce innal ladina yastakbiruna sai bai ce an du'a'i ba sai ce an ibadati a gaba sai nuna ashe addu'an nan ta zama ibada manala sallallahu alaihi wasallam ce addu'a hiya ibada eh yace wanda suke girman kai ba su roƙona sai dukuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga cikin jahannama suna kaskantattu Allah karka samu a cikin su dan tsarkin sunayenka malai ce wa da'awatul akhi li kun sani kuwa cewa addu'an da dan uwa zai ma dan uwansa musulmi fi zaharil ghaibi a lokacin da shi wanda ake ma addu'an bai san ana mai addu'a ta gari ba to wannan addu'an da kai mustajabatun karbabbiya ce wurin Allah fa kam hiya hadhihi da'watul kathira so nawa ne ake samun irin waɗannan addu'o'i masu yawa allati yalhaju biha almu'minun wanda mu'mini suke yawaita ta abara tarihihim a tsawon tarihin musulunci wa ayyamihim da kuma wanda yake a cikin kwanakinsu lissahabil kiram wanda suka rinka yin su ga sahabbai masu daraja ai baka san iya shekara nawa ko da ke kasan sanda sahabbai suka zo suka kare amma an yi shekaru mai yawa ana musu addu'a wa kam huwa ridwanil azim nawa kake tunanin yawan wannan yarda mai girma da Allah ya ba su alladhi faza bihi ashabul kiram wanda waɗannan sahabbai masu karamci suka samu masu girma radiyallahu anhum Allah ya kare da a gare su malam yace wa inda ma tatahaddathu yatahaddathu al-muslimu an as-sahaba ga wata gaba ne muhimmanci ku sani a duk lokacin da mutum musulmi ya bude baki zai magana game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa makanatihim kuma zai magana game da matsayinsu wa ridwanillahi anhum da kuma yardan Allah ya tabbata gare su nan malam ya musu addu'a da kanshi shi ma ce radiyallahu anhum wanda nake roƙon Allah ya da su wa ardakum su ma yarda da su su yarda shi yace la yanbaghi an yakuna hadithuhu fi hadha bab hadithan mujarrada kar ya zamto maganarka a babin son sahabbai kawai tsuran magana ne na furuci anin nuhudi bin nafs wanda za ta motsa ran mutum ka ba da tarihinsa mutum ya ji Allahu Akbar kun fahimci magana ba wai kawai zamto tsuran bayani ne na baki ba lil iktida'i wal sa'i. dan mutum ya koyi ya riko bihim da su kuna ji wannan magana yace fa innal haditha magana kadai da baki a fa innal insan ko domin lallai dan adam bi hada da kawai tsuran maganan baki la yastafidu min mutala'ati tarihihim ba zai amfana ba da komai dan ya karanta tarihin su wala min qira'ati siyarihim ko kuma ya yi bincike game da tarihin su ko ya karanta tarihin su wa inna ma tatahaqqaqu fa'ida zaka samu cikakken fa'idan jin bayanin sahabbai ne da yardin da Allah ya yi da su idza ju'ila as-sahabatu qudwatan kujalayi ana ku sa biro ku ja layi za ka amfana ne da tarihin sahabbai kadai idan ju'ila sahabatu qudwatan in ka mai da sahabban nan suka zamto su ne abun koyinka kun gane maganan baki kadai bai wadatar ba sai an dauko duniyan tarihin an dawo da shi duniyan aiki da koyi yaqra'u tarihahum ta yanda za a ga mutun yana karanta tarihin sa al mai daraja wa hayatuhum karima yana karanta rayuwarsu mai karamci sannan kuma ya karanta ne liya ta'asiya ko bihim don yi koyi da su fi'ilan a aikace a aikace sahabi bai karya kai ba makaryaci ba ne sahabi bai fasikanci kai ba fasiki ba ne insha Allah to kai wannan liyafuza bin ridwan don ka samu rabauta da yadda Allah wa hazal ma'ana muƙarrarun wannan ma'anan cewa ba wai da baki kaɗai a faɗi darajar sahabbai ba a ɗauko su zama abin da suke ligasi, rayuwarsu ya zama ligasi, abin koyi su zama mento ɗinka ka rinka koya daga gare su irin wannan abin da na faɗa tabbatacce ne fi ƙauli rabbina a cikin faɗin Allah ta'ala shi ke nuna mana mai koyi da su inda yake cewa ƙunan awwalun da kuma magabata na farko magabata kuwa na farko minal muhajirin daga cikin masu hijira wal ansar da ansaru wallazina taba'uhum bimene bisani kaga su Allah ya sallame su ya ce da muhajirai da mutanen Madina Allah ya dada su sai ya ce wallazina taba'uhum bisan da wanda suka biyo su da kyautatawa menene kyautatawan aiki da irin abin da suka aiki da shi dan a wani ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw in sun yi imani su ɗan bayan wucewan wahayi mu kenan da irin abin da ku kuka yi imani da shi ku sahabbai to su ma 'yan bayan sun shiryu zan musu irin rahaman da nemo to shine Allah ta'ala ce radiyallahu anhum duka Allah ya yarda da su sahabban da wanda ya koyi da su Allah ka samu a cikin su waradu anhu Allah da su su ma sun yarda da shi malai ce fa ashraka ku duba da kyau ku gani sai Allah ta'ala ya gwama ya hada alladhina taba'u sahaba wanda suka biyo sahabbai bi isanin da kyautatawa bin ridwani anhum cewa su ma Allah ya yarda da su fa abdi min ridallahi subhanahu wa ta'ala dan haka ka sani hazzul abdi kaso rabo da bawa yake samu musulmi min ridallahi dangane da abin da ya shafi yardan Allah kowane bawa yana samun kason shi ne na yardan Allah ta'ala bi hasbi hazzihi min hadha al-ibtida'i gwargwadon rabon da yake da shi na koyi da sahabbai in ka kyamace su kayi nesa in kai koyi da su gwargwadon rikonka da koyi da su gwargwadon kasan da kake samu na cewa Allah ya da su Famar radiyallahu subhanahu wataala anhum duk wanda Allah madaukin sarki kuwa biman radiyallahu ta'ala subhanahu wataala anhum ko yana samu ne gwargwadon koyin da ya ga wanda Allah ya da su gaba ɗaya? wa akhbara bi ridahu anhum kuma ya bada labarin cewa ya yadda da su kamar yadda muka ji fi mawadi'a adida a wurare masu yawa min kitabihi a cikin littafinsa a ƙarshe mala ce sun mala ya futu tambihu fi hadal makam sannan ba zai suɓuce mana ba a ce mun faɗakar bi ma'ana bai kamata mu wuce wannan magana ba mu faɗakar kan wani abu ba menene abin da za mu faɗakar shine annaman ya kunu fi qalbihi shay'un min al ku sani duk wanda a cikin ransa akwai wata kullata aw shikdi hikdi aw ad-daghinati aw al-bughd dukkan waɗannan kalmomin suna nufin mummunan kullata na zuci alhikdu da addaghina da albughdu shine kiyayya awi istakha'in ko mutum ya zanto ya kullaci wani abu mai muni tijaha ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne a cikin su malai ce wal iyazu billahi muna neman tsarin Allah a ce mu ne muke kullatan sabai da wani mummunan manufa amma ku sani duk wanda ya kullace su da wani abu umuman gaba ɗayan su ya musu kuɗin goro au afradan ko ya keɓance wasu ya ci ragi wance da wance wane da wane to annahu amaratun amaratun bayyana wannan alama ce a sarari wa alamatun wadiha kuma shaida ce ta sarari ala fawati nasibahu cewa duk wanda ya kullace su dinnan gaba ɗayan su ko su daga cikinsu, to an samu fawati nasibihi kasansa ya subuce ba shi da kaso min ridwanillahi subhanahu wataala a cikin yardan Allah bai da kaso ko na sisin kwabo wa khusranihi kuma ya sani cewa asaran da yake ciki fi hadal bab a cikin wannan babi na yardan Allah khusranul azim asara ne mai girma matukar yana jin haushin wani daga cikin sahabbai id domin yanda gaskiyan al'amarin yake shine kaifa yakunu qaumun hadha sha'nuhum ya za a yi wa irin waɗannan mutane wanda su Allah ce ya yadda da su wanda annabi ya ce su ne shugabannin gidan aljanna wa tilka makanatuhum kuma wannan shine matsayin su da Allah da kansa ke cewa shi ya yadda da su wa rabbul alamin kuma gashi mun ji ubangijin talikai gaba daya yu'linu ridahu anhum yana faɗin cewa shi ya yadda da su fi mawadi'a adida a wurare masu yawa min kitabihi a cikin littafinsa shine qur'ani sun mai kunu fi qalbi mu'minin sannan a ce wai an samu wani mutum shi wai yana cewa shi mumini ne amma a cikin zuciyansa sahimatun akwai wata kullata au ghillin na ga ya muku a baya duka kullata ne na zuci au hikdin ko wani mummunan riko ala ahadin minhum akan ɗaya daga cikin wanda shi Allah ya ce ya yarda da su wa ardahum kuma su ma sun yarda da shi fadlan ballantana ma har a ce an hala man yashghulu nafsahu a samu wani wai ya shagaltar da kansa bai da abin yi wa auqatahu da lokutansa wa ayyama ayyamahu da ranakunsa ba abin da yake yi face bi la'ani sahabat yana zagin sahabbai radiyallahu anhum wa bughdhum yana jin haushin su wa ba'dhum wasu sashi nasu cikin masu zagin nan yaj'alu zalika wirdan yawmiyan ya mai da zagin sahabbai ma wani wurdi ne zikiri ne na kullum duk in yazo haka suke bari ku ji daga cikin abin da suke ku kula in ma kai kana yi a bisa rashin sani to ka kiyaye kar wani ya muna ma zato ya ɗauka kai ɗan shi'a ne in sun zo kabbaran harma annabi sallallahu alaihi wasallam a sunna ya ce za mu kabbaran harma hannunmu ya kasance tsakanin mu har zuwa mu in ya ƙololuwa kar ya wuce kanmu ba so ka zo kabbaran harma ka ce allahu akbar ga yadda hannuna ya tafi ɗin kuskure ne haka nan kar hannunka ya ƙasa da ka. in ka zo ka ga wani ya kabbaran har ma yi haka Allahu akbar yi haka da sauri ko ya ya yadda hannun shi kai sai cin Ɗan dan shi'a ne kuma ƙidansu shi shine la'antar na Abubakar da Umar ne wannan abin da suka yi kun ji wannan haka nan sujada in ka wani ya zo yin sujada a masallaci ko a kasa ko a kan kafet ka ga ya shimfiɗa wani kyalle sujada a kan shi to wannan kyallen karbala ne wanda a wurinsu ta fi makka da ka'aba da madina ko mutuwa mutum yayi na shahada sai ka ji suna cewa Allah tashe shi tare da shuhada'u karbala ba fa da shuhada'u uhud ba ba da shuhada'u badarin ba wanda suka ji yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'alla Allah ala qulubi ahli badarin wa qala lahum i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum yan badar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace duk abin da za su yi Allah ya sai musu ba su ba azaban Allah amma ba sa sha'awan a ce tare da su suke gara Karbala inda aka sha Hussein to wannan ɗabi'ansu ne ko kaga sun zo yin sallah sun haɗa tafin hannunsu sai su sujada akan hannunsu shi'a kuma abin da suke cewa da wannan aikin shine wannan ƙasar da muke sujada kan ta ba ta da tsarki suna jiran al-mahdi al-muntaza mahajinsu da zai zo a zubar da jini a kashe rayuka tsarkake doron ƙasa da jini sannan ne za a yin sujada kan wannan ƙasan su ba su yadda da wannan ƙasan tana da tsarki ba to a nan sun ƙaryata annab sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura ni annab sallallahu alaihi wasallam an sanya mun ƙasa in dai ƙasa ne a ko ina sallah ta same ku ku sallah a doron ƙasa wa tsahuran kuma an yadda ku yi tsarkin hoge da shi in kun rasa ruwa ku yi temama da shi idan ba za ku iya yin babu ruwa ko ba za ku yi amfani da ruwa ba saboda ana yin temama ga ruwan amma ba za a yi temaman ba mutumin da ke da rashin lafiya in ya taba ruwa ciwo zai karu ko zai samu matsala sai ya temama shine wa tsahura to amma su sun ce ba ta da tsarki nan wake da gaskiya ku su ko annabin Allah jama'a shi'a ko guba ne shi'a dafi ne duk wanda zai shi'a ina tabbatar muku sai da ya sallama da annabin Allah ya fita daga fadansa sannan ya shiga shi'a karka dauka mazhaba ne karka ja na maganin ka ce wannan ustazin yana da zafi in ma zafi ne annabi ne ustazin da ke da zafin saboda hadisan shi ne mu kan in yace haka za a yi me zabin mu me laifin mu ba mu da zabi sai bin sa ma qaulul mu'minina idza du'ila Allah an yaqulu sami'na wa mun saurari annabi kuma shi zamu bi to so da haka a kiyaye jama'a wannan in Allah da wata rana sai mun sa littafi da yake banci mutanen nan saboda suna nan suna ta muku taqiya na banza da wufi da ƙarya har shiga suke su auri 'ya'ya, mutane kuma sun zama makwadaita na taba shiga wani group din su da dadewa na WhatsApp daga baya suka gane ni suka cire ban kuma yi ko magana ba na rasa yanda aka yi mun da yake kasan duk munafici ne a harkar suka gano suka sallame ni kuma alhamdulillah mun ɗiba abinda muka ɗiba ko mun yi illa haka suke suka tattauna na gani da idona akan su rinka auren matan nawasib in sun ce nasibi shine kai wanda baka da tsarki wanda ba dan shi'a wani ya ce shi dai ya gwada bai ji da daɗi ba ya je auro ta ɗaliban ilimi daga baya ta gane ta mar ta fita ya ce ya yi bai ji da daɗi ba wani ya ce a yi wani ya ce a suna ta tattaunawa a kai to amma matsalanmu su aka ɗaga sakwaɗayi ƙaimi wasu iyayen da an zo da kuɗi sai ta ai shi ma mazhaban shi ne wai mazhaban shi ne shi an ne mazhaban shi alaji hajiya wannan hauka ne fa ba ku fasan annabi ba fa kenan ba mazhaba ba ne shi a wata addini ce ta daban wanda take kishiyantar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazhabobin mu guda hudu ne malikiya ko da hanabila da shafi'iya, da menene da hanifiya mu kuma dama 'yan malikiya ne imam malik muke bi ko ba haka ba ne to shi ba dan malikiya ba ne bai da malikiyan da ke kike ba me kuma yake ba shi aure Allah ya shiryar da mu ku zo mu je sau da lokaci ma kaman ya cika to amma gaskiya kuma gaban ba zai tsayu ya hakuri in je koda ba zai shiga ba gaskiya in mun zo ma yi samari insha Allah gaba ina ne wurin fadlan adhalihim man yasjud gashi nan shine wirdan yawmiyan ko yuhafizu alaihi kaga mutun yana kiyaye wannan zagin sabon yau abu na karshe da nake son kawo muku wanda shi suka fi yawan yi shine in kaga mutun ana idan da sallah ya bugi cinyan shi so biyu ya daga hannu aka ya bugi cinyan sa so biyu to ya la'anci sayyidina Abubakar da Umar ko kuma ya la'anci sayyidina Abubakar da Nana Aisha to wasu haka suke shi yasa da yace wurjan yaumiyan zikiri na yini abin da yake nufi kenan duk bayan sallan farilla sai sun yi wannan aikin insha Allah ne su gidan ka muku labarin wani bawan Allah a garin Sokoto ba kun san Malam Yakub ya zo nan har yi mana sallah ba to da inda Malam Yakub yana kusa inda ya zo garin nan tare da shi zan sa ya faɗa muku da kansa ku ji abin da ya faru to wannan wani kamar da shi wuridi na kullum yuhafizu alaihi da yake kiyaye shi bai rasawa menene im'anan saboda tsananin zurfafawa fil karahiyati a cikin kiyayya ga sahaba ya zurfafa wurin kin su wal bagda'u lis sahaba da bakin ciki da jin baya son su radiyallahu anhum Allah ya kare da gare su wala siyama khiyaru sahaba wani ma saboda tabewa ba wanda yake ma haka fiye da sahabbai wa khususan kuma a keɓance Abi kunga kun ga abin da na gaya muku suna ma Abubakar wanda fa shine Allah ya ce wala saufa yarda su kuma suna zage shi wa Umar da Sayyidina Umar wa Aisha da na Aisha kun ga abin da na faɗa muku na buga cinyan da suke yi akwai wani littafi don Allah ɗan uwa na ɗaliban ilimi da suke ji ko daga nesa ko anan wanda za su iya karantar da littafin nan don Allah su karantar da shi su man littafin manhumu shi'a isna ashariya su wane ne ƴan shi'a masu limamai goma sha biyu wani littafi ne kawai littafin nan adalin littafi ne zai ce maka daga cikin aƙidansu ne suna cewa annabi kaza ne sai ya ce ga inda suka faɗa a littafin su shafi kaza mai lamba kaza wane kaza wane kaza wane ya faɗa kai akwai hmm, Allah ya kyauta sai an zo wallahi manganu ne miya kuma malam don Allah ku nemi littafin nan na san bai samuwa mun ta buga shi 2008 ban jin yanzu ina da saura amma insha Allah ku zan bincika littafin nan in dai na gan shi ni zan buga adadin wasu kwafis marasa yawa duk wanda yake dan uwa ne ɗalibin ilimi da ke bukata in na tabbatar na san ka ɗalibi ne in Allah da zan baka littafin nan kyauta sannan na biyu akwai wani lillahi thumma litarikh sannan akwai hukbatun mina tarih wannan kamshi ina ga lallai za mu zo mu masa majalisi mu dinga rafkan shi har sai kun ji abin da malam Usman khamis yake faɗa a cikin wannan kuma shi hukbatin mina tarih daga cikin alkhairansa in suka kawo shubuha da zai iya juya tunanin wanda bai da karatu sai ya musu bulala da aya da hadisi ya kunyata shi kaga ai al'amari ya fito yawwa shine a gace malai cewa hafsa da ummuna hafsa radiyallahu anhum Allah ya kara yadda a gare su ku hakuri nan ne gaban da ya kamata mu kai ba haka ba sai mun koma baya insha Allah mun zo sati mai zuwa kawai ko dan riba kadan sai mu sai mu cika shi idan har bai shiga cikin darasi ba insha Allah abinda muka faɗa zama daidai Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin lada kafin na rufe afwan zo mun yi magana da Ahmad wanda muka nema masa taimako a nan yana asibiti tun ranar juma'a so mun faɗa daga cikin abubuwan da aka ji aka yi masa an masa gwaje-gwaje da yawa daga cikin likita ya faɗi cewan za su yi su duba idan rashin lafiyar daɗe wanda aka yi bai aikin ba suna tsoron ko ciwon ya sauka zuwa ko hantansa ko kidini ɗinsa so so da haka an yi testis ɗin a ɗazu sun sa dai a zo a bada jini an samu wanda suka bada jinin an ɗiba jini za su ƙara masa jini sannan su je result ɗin a daren nan ko gobe da safe suka ce za su fitar da shi akan batun hali na ƙarshe da kuma batun yi masa aiki muna faɗin wannan saboda yan uwa su tashi a cikin addu'a da Allah a sanya cikin addu'a roƙa masa Allah ta'ala ya bashi lafiya da shi da duk wanda ke fama da irin wannan lalura a cikin musulmi da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da ma duk masu fama da wasu lalurorin Allah ka ba su lafiya Allah ka sa ya zama kafara a gare su assalamu alaikum warahmatullahi na me kake cewa malam eh alladhi yu'ti malahu yatazakka eh duk wanda ya bada dukiyansa don neman yardan Allah don ya tsarkaka so shi ma ya shiga ciki ai ayan duk ta sauka a kansa ne tana gamewa aya ce muhkama wanda tana abin nan Allah ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullah